بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha shida ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 daidai da uku ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi kuma wannan shine darasinmu na 173 muna magana ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi a kitabu siyam za mu tashi a babi na takwas babu ma ya fa'alu man kadima min safarin au da hufi ramadan wannan babi na takwas yana zuwa ne bayan babi na bakwai shi ko babi na bakwai shine babu ma a fi siyami fi safar babi da ya zo ya yi bayani kan abin da ya shafi azumi a halin tafiya azumi a halin tafiya maka magana akan cewar shi asalin azumi a halin tafiya halas ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka aji a lokacin da tafiyar ba ta da tsanani tafiya ce ake yi a cikin ac a cikin jirgin sama tafiya cikin jirgin sama fa tana da wahala sosai kuna ji da kyau ko to a nan in dai ba wahala a tafiyar to ka samu kai azumi ka samu ka aji wani bai fi wani ba a wurin wasu malamai yin azumin bai fi rashin yin azumin ba amma wasu malamai ma suna ganin rashin yin azumin ya fi azumin falala rashin yin azumin ya fi azumin falala to amma dai tun da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya yi tafiya da sahabbai wasu sun yi azumi wasu kuma ba su yi azumi babu wanda ya aibanta wani kaga duk akwai istiwa'u farfai bangarori biyun da sun yi in ba ka yi azumi ba za ka rama idan azumin ya wuce amma idan ya zama na akwai wahala a tafiyar kai tsaye aji azumin shi fi kuna ji da ke ko in dai akwai wahala da takura a tafiyar to kai tsaye ajiye azumin shi fi in ma mutum bai ajiye ba zai iya kaiwa zuwa ka saban Allah subhanahu wa ta'ala to kuma akan haka har maka zo ga tafiya kuma azumi a halin tafiya ta bangaren abin da ya sha hugu da baki jirgin ku zai tashi an sha ruwa sai da aka sha ruwa a ƙasa sannan jirgin ku ya tashi jirgin yana tashi kuma sai ga rana a sama yi bayanin cewar za ku ci gaba da shan ruwanku babu wani abu a kai saboda kun sha ruwa ne akan hukunci na shari'a sai da rana ta hukunci na shari'a shine wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl thumma atimu siyama ila al-layl kun cika azumin ku zuwa dare yasa kuka sha kuma kuna sha kuna tashi sama sai ga sai ga rana shikenan idan jirgin ku bai tashi ba kun gane ko idan jirgin idan ba a sha ruwa ba jirgin ku ya tashi sai da jirgin ku ya tashi kawai sai ga rana a sama dama kuma ba a sha ruwa ba to kenan ba magana shan ruwa kuma sai rana ta faɗi idan ya zama na kuna bin rana ne to kenan sai rana ta faɗi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko wato duniya ce tana da yawa inda garin ku yawa inda garin ku yawa inda garin wasu yake cikin duhu kenan kun ga a yanzu nan mu amina muna karfe bakwai da rabi na safiya haka ne duk kun duba ko karfe bakwai da rabi amma kuma a makka agogon saudi arabia karfe shida da rabi karfe tara da rabi na safe kenan awa awa biyu kenan a malaysia kuma kula lampor karfe biyu da rabi na ranar yau karfe biyu da rabi na ranar yau to amma kuma a hawaii na america karfe takwas da rabi na daren da ya wuce su har yanzu suna juma'a ne yanzu suke sallar ashen da kai kare ya kai haka zo kai sallar asuba to yanzu idan aka ce tafiya ta kama ka a ramadana waɗannan ƙasashe waɗannan yanki malaysia karfe biyu da rabi kenan yanzu na rana su har sun yi sallar azahar tintin wannan rana ce mana kun gane ku wannan rana ce mana ta yi wannan rana ce guda ɗaya ita ce mana damun ba rana tana tafiya ba ne ai ta wuce ta bani wani ruwan ne shi to haka yanzu kana tafiya a wannan kai kan ka san a ce ka nufi malaysia kuala lumpur jirgin ku ya nufi kuala lumpur haka za ku tare dare ne cikin gaggawa kun ci magana ta da ke ko to ko kuma ce jirgin ku ya hari zai tashi ne a hawaii na america ba wai ko a wasu jihohin ba to su yanzu ma ba a kwanta ba balle a yi sahur balle a tashi tun da yanzu suna karfe takwas da rabi na dare yanzu ake ma aka sha ruwan jiya ma to duniya tana da yawa sosai da sosai to haka yanzu mutumin da yake kwallo lamfura ce zai nufi kuma hawaii ya kenan a yau za mu tashi a babi na takwas babu ma ya fi'alu man qadima min safarin au aradahu fi ramadan babi da zai yi bayani akan abin da ya shafi man qadima wanda ya dawo babu ma ya fi'alu babin da zai yi bayanin abin da zai aikata wa man qadima wanda ya dawo min safarin daga tafiya mutumin da ya dawo daga tafiya au aradahu fi ramadan ko kuma ya nufi yin tafiyar a cikin ramadana ya yi kamata yi ya dawo daga tafiya ko kuma zai yi tafiya a cikin ramadana ya ya kamata ya yi ina fata mun fahimci wannan da ke قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان fi safarin fi رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يوم دخل وهو صائم قال عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي عبيد الله بن يحيى يحيى بن يحيى الأندلسي المصمودي مسند الأندلس كينا wanda i ruwayar muwatta a wurin babansa yahaya ibn yahaya al-laifi shi ubaidullah ya rasu shekara ta 278 shekara ta 278 ya ce yahaya ya karantar da ni yahaya kuma shine mahaifinsa ya rasu a shekara ta 224 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira alimul madina ya rasu a shekara ta 179 al'imamun nasa'i rahmatullahi ta'ala alaihi babban malamin hadisin nan <clears throat> da ake cewa rawahun nasa'i yake cewa umana'ullahi ala ilmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thalatha yake cewa amintattun Allah a wurin ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutane uku ne su Allah ta'ala ya amince ma a ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane uku ya ce shu'uba mutum na farko shine shu'uba ta ibn hajjaj mutum na biyu malik ibn anas mutum na uku yahya al-qattan yahya al-qattan yace umana'ullahi ala ilmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amintattun Allah a ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mutane uku mutane uku kuma su ne waɗannan ya zayyano mutum na farko shu'uba ibn hajjaj mutum na biyu malik ibn anas mutum na uku yahya al yahya al ma'ana waɗannan malamai ba ƙananan malamai bane kenan a ilimin hadisi ba ƙananan malamai bane a ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki ya lissafa Malik ibn Anas annahu lalle shi Malik balaghahu bayani ya zo masa anna Umar ibn Khattab lalle Umar ibn Khattab wanda aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira lalle Umar ibn Khattab kana ya kasance ba so ɗaya ba ba so biyu ba idza kana fi safarin idan ya kasance a halin tafiya fi ramadana a watan ramadan ya kasance a halin tafiya cikin watan ramadan fa'alima annahu dakhilul madinati min awwal yawmi ya tabbatar da zai iso cikin birnin madina zai shigo gari min awwal yawmi a farkon yini bayan hudowa alfijir kullum da ke ko don farkon yini shine bayan hudowa alfijir ya san zai isa gari zai shigo gari bayan rana ta fito misali awa ɗaya da dab da hudowar rana da alfitir da ya to in alfitir ya to aka mun shiga awal yau irin bayan hudowa alfitir nan kenan kafin rana ta fito ko bayan rana ta fito haka kafin dai hantsi ya dubulu da yi ya tabbatar zai shigo gari to umar ibn khattab dakhala huwa sa'im sai ya shigo garin yana azumi sai ya shigo da azumi mana sai ya sahur a hanya kenan kwanaje da ke ko sai ya yi sahur a hanya kenan to kun ga muna da awwalul yawm muna da wasatul yawm muna da akhirul yawm akwai farkon yini shine daga huduwar alfijir zuwa zuwa yaushe kenan yini a raba gira uku azumin mu ai da azumi ai awa galibi a Najeriya ba azumin awa sha hudu ba eh azumin awa sha hudu kenan ko to ka ce awa sha hudu a raba uku nono nan a bai kai hudu ba awa uku ne da wani abu awa bakwai so biyu ne sha hudu to kuma kowace na hudu hudu da wani abu ke ko to haka idan hudu hudu da wani abu ne sai ka ga muna da awal yau muna da wasu yau muna da akhir yau idan umar ya tabbatar zai shigo gari a farko farkon yini zai shigo shi da azumi to kene idan a tsakiyar yini zai shigo fa ba azumi kenan in kuwa karshen yini ne daman wasu yau ma bai shiga azumi balle akhir yau kullum kenan mutum ya san tafiyarsa zai dawo gari irin da safa din na haka hantsi bai riga ma ya dubulu da yi ba sai shigo da azuminsa wannan mustahabi ne wannan mustahabi ne in ya shigo garinsa da cin abincinsa ya yi tun da dama asalin azumin ya same shi yana kan hanya amma dai mustahabi ne ya shigo da azumi قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يوم وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي وند إير وير موطأ أول مالكنا يتي قال مالك مالك ابن أنس ياتي كل ورد كيو ينزعنا ما يحيى ابن يحيى الليثي ينار وير موطأ كيس إزواج مالكي kuna ji da ke ko shi sai ce qala yahya qala malik kun wayar kai tsaye ce zuwa ga malik jumawa kaɗan idan Allah ya yadda za mu yi qala yahya qala ziyadun qala malik qala yahya qala ziyad qala malik kenan anan yahya bai yi ruwayar muwatta kai tsaye zuwa daga malik ba a tsakanin yahya da malik akwai ziyad ibn abdurrahman karatu yana cikin kitabul itikaf kuma daga kitabu kitabus siyam sai kitabul itikaf قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يتي قال مالك مالك ابن أنس ياتي man kana fi safarin duk wanda ya kasance a halin tafiya duk wanda ya kasance a halin tafiya mace ko namiji duk waɗannan bayanai da muke magana fa sun shafi mata sun shafi maza ina fatan kuma ya tona da kyau ko sun shafi mata sun shafi maza man kana fi safarin duk wanda ya kasance a halin tafiya fa'alima sai ya tabbatar ba ya yi zato ba kulona fa'alima annahu dakhilun ala ahali sai ya tabbatar zai kai ga iyalansa min awwali yawmihi a farkon yini wana ji da ke ko zai kai ga iyalan shi a farkon yini wani shine kyakkyawan zatonsa shi kuma harkar karfe kuma dai Allah ne masa yi wa tala ala amma fajr amma ya ceto yake to yi da kula kafin ya iso gida alfijir ya keto in ko alfijir ya keto ai kaga sahur ya kare kenan ko to alfijir ya keto qabala an yi da khula kafin ya iso ga iyalinsa da khala huwa sa'im sai ya shiga yana da azumin sa sai ya shiga yana da azumin sa ma'ana motar da ibiyu motar da ibiyu mota ce wacce yake ba mina za ta tsaya ba lagos za ta tsaya kuna ji da ke ko lagos za ta nufa sai aka ce to tun da lagos ta nufa bari su tsaya a farin doki su yi sahur farin doki nan gaban faiko ya shigo shi wanda zai sauka mina ya shigo mina kun yi shiru ya shigo mina ba in sallah ta kama shi a farin doki ya zai yi sallah kasar zai kuna da ke ko to yanzu in ya tsaya a farin doki masu tafiya lagos suka yi sahur shi me zai yi shi ma zai yi sahur ma'ana zai tashi da azumin kuma yi ci magana ta da ke ko zai tashi da azumi saboda daga farin doki zuwa na ake kyau insha Allah ta'ala cikin minti nawa ne kasa da minti talatin ya shigo gari ko minti talatin ko abin nan to ga ire-iren wannan idan ya zama na lokacin sahur din ya same shi a hanya amma kuma a farkon yini farko farkon yini ga shi ga gari kullum da ke ko zai shigo gari sai shigo da azuminsa duk da azumin ya riske shi yana halin tafiya wannan mustahabbi ne قال مالك رحمه الله وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلى له الفجر وهو بأرض قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم قال مالك مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة يجي wai za a rada an ya khuruja fi ramadan in ko yayi nufin zai yi tafiya ne tafiyar kuma a cikin watan ramadan fatala alahu alfajr sai alfijir ya keto masa wa huwa bi ardi yana garinsu wa huwa bi alfijir ya keto yana garin su an an yakhruja kafin ya fita qala maliku rahimahullah fa innahu ya sumu zalikal yau to lalle shi zai yi azumin wannan yinin ne baki daya wujuban ko istihbaban zai yi azumin wannan yinin wajibi ko mustahabi eh saboda ito eh, amma ya azumin ya farkon azumin da ya zama wajibi dama azumi yana zama wajibi ne lokacin alfijir ai kullura lokacin da alfijir din ya same shi ya same shi a halin tafiya eh to kenan wajibi ne yi shi eh eh ban ji ba eh mana ai zai yi tafiya ne ai saboda zai yi tafiya ne in ba dan tafiya zai yi baka ai da azumin rukuni ne a sa ai na a muna wannan bayanin ne tukunna a za ka hada shi da na ranar ka hada shi da ranar yau ne ai kun lura da kyau ko malik ibn anas malik ibn anas tinda lokacin azumin da azumin yake wajibi shine lokacin ɗauka lokacin ɗauka ai lokacin ɗauka mutum bai da lafiya da bai da lafiya kaga ba zai ɗauka ba sai kuma ya samu lafiya tar matsatsau bayan awa uku da hudu alfijir ko awa hudu da hudu alfijir ya samu lafiya za ka lizubta mishi ya yi azumi kenan lokacin da zai yi azumin lokacin da azumin ya zama wajibi a kansa ba shi da sarari to shi kuma yanzu lokacin da azumin ya zama wajibi a kansa bai yi tafiyar ba kun gane ko lokacin da azumin ya zama wajibi a kansa ba yana kan tafiya ba ne ai kaga wancan abin da isa aka ce zai yi azumi mustahabi saboda lokacin da azumin ya zama za a ɗauki azumin a daidai lokacin azumin mustahabi ne a kansa saboda yana halin tafiya yasa aka ce sai ya dauki azumin ya shigo garin su da azumin istihbaban ya shigo da azumin istihbaban saboda daman yana kan tafiya shi kuma yanzu wannan bai fara tafiyar ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko me almuhuni ibn qudama ya tabbatar da cewa in dai har ka fara azumi in dai har ka fara tafiya to shikenan in dai har ka fara tafiya shikenan amma in baka fara tafiya bane to ba za ka ba za ka ajiye azumi ba ba za ka ajiye azumi idan ba ka fara tafiya ba kenan idan ka ce gobe za ka yi tafiya gobe za ka yi tafiya sai zama na duk ka sallama kowa ka wanke jaka ka yi guga ka sai ba kiran duk kayan tafiya ka haɗa su ba za ka ajiye azumi ba ka ce ba za ka tashi da azumi ba lazim wajibi ne ka tashi da azumi in mutum bai tashi da azumi ba zai ka fara ku riƙe wannan da kyau dole ya tashi da azumi ko mace ta tabbatar da gobe al'adarta za ta zo mata dole ta tashi da azumi kullum da ke ko ko kuma haihuwarta ta zo tana jin alamar haihuwar kuma dama likita ya ce mata a date ɗin gobe za ta haihu ai ba likita ya gaya mata ba kowa ya gaya mata sai za ta yi da azumi in dai ba rashin lafiya ba ce ta zo mata kullum da ke ko in dai ba rashin lafiya ba ne ko jini saboda jini da ya zo na haihuwa kafin kwana ɗaya ko kafin kwana biyu da yana da sabajen haihuwa ne amma dai kawai lafiya ta kalau kawai dai tana son wannan shine shine abin nan date din da aka bata kuma tana sai za ta da su ina fatan kuma yi magana ta da duk wanda zai yi tafiya ba zai aje azumi ba in ya aje azumi zai ka fara zai tashi da azumin wannan yinin sai idan ya kasance a halin tafiya shine zai yi azumi zai ajiye azumi na Allah ta'ala cewa yi wa abin nan fuman kana mun kuma reza au ala safarin yanzu yana kan tafiya yanzu yana kan tafiya shikenan amma kawai ya yi shiri cewa zai yi tafiya sai ya ajiye azumi ba zai ba eh eh a nasu malik ba zai yi shi wa ujuban in sauran azumin muka da suka biyo bayan wannan yini ne ba zai yi saboda sauran azumaka sun riske shi a halin tafiya can an ce ita wannan mai haida ba za ta ɗauki azumi ba ai ba za ta yin azumi eh. har sai al'ada ta zo eh. yanzu wannan shi ne mai tafiyar ba za a yi makarana da wancan ba a ce shi ma in tafiyar ta riske shi shi sa muka faɗi cewa a wannan matsala akwai maganganun malamai akwai malaman da suka ce in dai har aka fara tafiyar shi kenan saboda abubuwa kamar haka mai tafiya zai kasaru amma ba zai fara kasar ba sai ya fara tafiya saboda Allah ta'ala ce wai za darabtu fil ardi sai kun fara tafiya isa kaga aka nasanta sai kun bar gonakin mutanen garinku don lokacin da ka bar mutanen ku in ku mutanen karkara ne to ya nuna kenan yanzu ka kama tafiya shine wa idza darabtu fil ardi falaysa alaykum junahun an ta tasoro min sala ayan ba kuma ta ba a lokacin mun yi magana airport yana cikin gari ko bai cikin gari kullura lura garejin mota bai cikin gari yana cikin gari kai tsaye saboda ka ba za ka fara kasoro a garejin mota ba ba za ka fara kasoro a garejin mota ba to amma jirgin sama fa filin jirgin sama shi a wajen gari yake ko kuwa a cikin gari a mai kwaikele za ku tashi yanzu ku da kuke mina mai kwankele in an tashi za a ce da shiga rejin abin nan iya faɗin mina kaga an yi idafa zuwa ga mina kenan ko kaga in cikin gari yake ba za ka fara kasaru a iyakot ba idan kai dan gari ne kenan ba wai ba a yin kasaru a iyakot ba ku kiyaye za ku tashi abuja daga mina ka taso ko daga maiduguri ko daga kaduna yi dama asali kai matafi ne yanzu ana magana wanda yake abuja din zai fara kasuru a iyafar ko ba zai fara kasuru ba haka kai da kake mina za ka fara kasuru a iyafar ɗin mina ko kuwa amma wanda ya to daga ya kwafa. shi daman titin na kan kasuru yake kun gane ko a ba mu yanke magana kan iyafar yana cikin yana cikin gari ko bai cikin gari ba Kena eh? kenan a cikin gonakin mutanen gari yake to ko ba a fahimta kake eh Eh? eh to kaga tunda yana cikin gonakin mutanen gari to eh cikin gonakin mutanen garin ma ake diba ko قال مالك رحمه الله في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة ومفتي الحرمين يجي في الرجل دنغني da mutumin da yake ya kadamu min safarihi da zai dawo daga tafiya mutum ne ya dawo daga tafiya mutum ne ya dawo daga tafiya wa huwa muftir baya azumi saboda tafiyar da yake akai wa mar'atuhu muftira ya zo gida ya samu iyalinsa ba ta azumi hina tahurat min haidha fi ramadan saboda ta samu tsarki na al'adarta ba ta azumi saboda lokacin da azumin ya zama wajibi a kanta ake ɗaukan azumin ba ta da tsarki saboda haka ba ta ɗauki azumi ba saboda ba ta da tsarki sai da ana cikin azumin sai ta samu tsarki da ta samu tsarki kuma ta yi wanka haka ba ta ci gaba da azumin wani yinin ba ta girka abinci kenan za ta ci sai shi kuma ga shi ma ya dawo bai azumi qala maliku rahimahullah anna li zawjiha an ba in sha malik ibn anas yake cewa in mijinta ya ga dama za su iya rage mai yinin nan tsawo ina fata mun fahimci wannan da ke to kun ga wannan shine nassu malik kenan abin da ya sa ta ajiye azumi dalili ne na shari'a abin da ya sa ya ajiye azumi dalili ne na shari'a yanzu ba za ka zo ka kallafa musu ka ce su yi kamun baki kwafinci saboda alfar a yi zana bukatar dalili tun da dai ta samu tsarki to ta samu tsarki ta yaya kenan yanzu damar shari'a ce ta ce ta aji wannan ya sha bamban da wanda bai dauki azumi ba a farkon azumi saboda shi labarin ganin azumin bai kai gare shi ba saboda shi labarin ganin azumin labarin ganin wata bai kai gare shi ba kun lura da kyau ko ya sha bamban da shi saboda me saboda wannan aslan lokacin daukan azumin azumin bai hau kan shi ba saboda yana halin tafiya aka ce ya aji azumin bai hau ta ba saboda ba ta da tsarki asali ita in ta azumi ma ta saba ma Allah ɗaya kenan na biyu kuma sai ta rama shi saboda ko da ta san yau azumi zai ɗauke mata bata samu tsarki ba yi sanin da bai yi amfani ba domin ana magana ne lokacin da za a ɗau azumi azumi yake zama wajibi gab da hudowa alfijir tana da tsarki ko ba ta da tsarki ba ta da tsarki saboda ka azumi baya kanta bayan hudowa alfijir da minti talatin sai ta samu tsarki shikenan ba ba azumi kuma bayan hudowa alfijir da minti goma an fara ikama kenan ta sallar asuba sai ta samu tsarki za ta ci gaba da ci abinci ne hakan na saura minti goma rana ta faɗi sai al'ada ta zo mata azumi wani yinin ya wuce eh? kulura bayan huduwa a fitar da minti goma ta samu tsarki za ta ci gaba da ci abincinta ne saura minti goma a sha ruwa al'ada ta zo mata azumin yinin ya wuce eh eh minti da haka yake ai kamil ake bukata sun ma'atin musu yama ilallai ku lura da kyau wa kulu wa shirabu hatta ya bayyana da kuma alkhaitul abiyadu min alkhaitul aswadi min alfajar shine farkon azumi sun ma'atin musu yama ilallai shine karshen azumi shine karshen azumi tsoraka duk wanda bai cika azumi ba azumin shi bai cika ba saura minti ɗaya rana ta faɗi suka sha ruwa kenan azumin su na yinin ya wuce in sun sha ne da kuskure sai su rama in sun sha ne da ganganci kuma sai su kafara lada ne dole a kula kenan قال مالك رحمه الله باب كفارة من أفطر في رمضان باب كفارة man aftara fi ramadan babin da zai mana bayani na kafara ta wanda ya karya azumin shi da ramadan babu kafarati man aftara fi ramadan kafara a azumin watan ramadan da aka kashi biyu akwai kafaratu suhura akwai alkafaratu alkubara kuna ji da ke ko akwai alkafaratu asughra ƙaramar kafara ƙarama. kafara idan aka ce karamar kafara shine za ka rama wannan azumin kwaya ɗaya da ka sha kuma ka ce da muskini ɗaya ana kiran wannan da sunan kafara kwaraje da ke ku ana kiran wannan da sunan kafara amma wace kafara a tsohora saboda azumi ɗaya za ka rama kuma ka ce da mutum ɗaya alkafaratul kubara za ka rama azumi ɗaya ka ce da muskini sittin ka ku lalle ilalla wannan sugura ce wacce za a ce da mutum ɗaya sugura ce in aka la'akari da wacce za a ce da mutane sittin ƙala babu kafarati babin da zai yi bayanin kafarar man aftara fi ramadan duk wanda ya karya azuminsa a wata ramadan قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال qala kulhu قال حدثني يحيى عن مالك قال يجي حدثني يا كرنت الدني يحيى يا كرنت الدني تو واي يجي يحيى يا كرنت الدني شيني عبيد الله ابن يحيى الذي duk lokacin da kaza an ce haddasa ni ya haya an malik a muwaffa to ana nufin wanda ya ce haddasa ni ya karanta da ni ni din ni ne ubaidullah ibn yahya al-laythi sai kuma ya ce yahya shine ubaidullah ibn yahya al-laythi ya rasu a shekara ta 270 da takwas an malik kala da sun yahya an malik daga malik ibn anas an ibn shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhuri ya rasu shekara ta 125 an humayd ibn abdurrahman daga humayd ibn abdurrahman az-zuhri at-tabi'i umayd ibn abdurrahman az-zuhri ma'ana yana cikin kabilar bani zahara yana cikin kabilar banu zahara kabilar ah, mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen madina kenan at-tabi'i gashi tabi'i ahadu thiqat al-athbat ɗaya ne daga cikin gogaggun malaman hadisi shi Humaid ibn Abdurrahman kenan Humaid ibn Abdurrahman abdurrahman fa ibn auf shi babansa baban humai din shi ne abdurrahman ibn auf baban shi ɗaya ne daga cikin mutane goma da suka sabu tikin ɗinsu na aljanna tun daga nan duniya a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an abi huraira malamin shi abdurrahman au humayd din shine abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi shi humayd ibn abdurrahman ya rasu shekara ta 95 Umayyad ibn Abdurrahman ya rasu a shekara ta 95 ana bi Huraira daga Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakharin Ad-Dawsi ya rasu shekara ta 57 shi Abu horera sunan kasar su Yaman mutumin kasar Yaman ne yasa daga zan ce al-Yamani mutumin kasar Yaman kuma kabilar su ita ce Daws yasa daga zan ce Ad-Dawsi wato larabawa kabila guda ne mu anan an ce kabila ana nufin yare guda a ce hausa kabila kullum da kyau ko nufawa kabila kanuri kabila ina fatan kuma fahimci wannan da kyau ko to a kabilar kuma akwai gidaje daban-daban yanzu ka ɗauki nufawa akwai na bidda akwai na a ba sunan gari ba ne ai ba lalle zama gari ne gaba ɗaya ba za a ga gidan gidajen akwai na kutigi akwai na kaza akwai na kaza kullum da ke kuwa an ka ɗauki hausa ka san akwai ta sokoto akwai ta kano akwai ta katsina da sauransu to haka za ga haka za ga ga dai larabawa ne kuma ƙabila-ƙabila a cikin larabawa ne ƙabila-ƙabila a cikin larabawa shi sa a dausi su mutanen dausi ne shi abu huraira kenan al-yamani a dausi ya rasu yi karata hamsin da bakwai bayan hijira an abu hurairah ya ce anna rajula lalle wani mutum da malamai suke kiran shi salman aftara fi ramadan ya karya azumin shi a watan ramadan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarce shi an yi kafira da yayi kafara yayi kafara bi itiq raqaba ta hanyar yanta baiwa au siyami shaharaini ne ko yayi azumin wata biyu a jere inna lillahi wa inna ilaihi au it'am 60 miskina ko ya ciyar da miskine 60 ɗayan abubuwa nau kenan uku waɗannan abubuwa uku zai zaɓi ɗaya ne a cikinsu ya yi ko ko zai faro ne daga na ɗaya sai na biyu sai na uku saboda mai kowace zai zaɓi ɗaya au au litakhayir au litakhayir amma na au domin zaɓi kun lura da kyau ko wasu malamai suka ce ina ai a jeren nan zai biyo su sai in bai da baiwa ne ko ga baiwar bai da kuɗi ko ga kuɗin babu baiwar to daga nan da sai ya tafi azumin wata biyu a jini in ba zai iya ba daga nan sai ya tafi ciyarwa kullum da ke ko amma malik ibn anas ya rinjayar da ciyarwa duk da zaɓi ne amma ciyarwa ita ce kan gaba isa ko ga karanta a risala ya ce abin da wal it'amu afdalu indana ciyarwa shi ya fi. saboda abubuwa kamar haka abu na farko ciyarwa ita ce galibi a kafarar azumi kullum da ke ko kafaratu sugura da muka yi wanda ake bin shi bashin azumi haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa babu wani dalili ya kira ma azumin har wani azumin ya keto ya dawo wacce fara zai tsohora cewa da zai cewa zai ba a ce zai ƙara azumi ɗaya ba ko kuma ba a ce zai yanta baiwa ba cewa aka ce zai to akwai hakan nan mace mai juna biyu da ta ajiye azumi saboda juna biyunta za ta rama azumin ne ta ciyar ba a ce za ta rama azumi ko ta yanta baiwa ko ta wani azumin ɗoriya a kan wannan ko ta ciyar ba a ciyarwa kadai aka ce za ta yi bayan rama azumi ku da ke ko sannan ka lura kuma ciyarwa ibada ce da za ta yi naso zuwa ga wani kun yi shuru in yi azumi shi kadai ne ya azumi amma ciyarwa za ta naso zuwa ga wanda aka ba faƙal sai mutum ya ce la'ajidu ya ya rasulallah ba ni da abin da zan yi ba zan iya ba la ilaha illallah ba shi da abin da zai yanta baiwar ba baiwar ba abin da za a sa shi ko dama azumin wata biyu a jere ai asali ma wannan azumin ma na wata ɗaya ma bai iya yin shi ba sai da yi da rana wannan jina da kyau ko Fauti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi araki tamrin sai aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a araki tamrin katon kwando na dabino katon kwando aka kawo mushi na dabino faƙar sai ya ce khudh haza karɓi wannan fata saddaq bihi ka je ka ba shi zakka ka je ka bada shi kafara ka je ka yi kafara da shi kun bai fata bihi ka bada shi sadaka ma'ana sadaka shine kafarar ta ciyar da miskinai sittin ka je ka ce ka je ka ba ka je ka ba da shi na fata mun fahimci wannan da ke ko don yana cikin ayyuka na hukuma ne wajibin ta ne ta yi ta yi wa mutane wanda bai da sarari a taimaka mishi ina fata mun fahimci wannan da ke ko wanda ba shi ya mai katutu gwamnati ta tabbatar da ba shashanci yi ba ba almubazzaranci ya yi ba ba wai gwamnati za ta ce wanda yake bi bashin ya yafe ba ne a ita ce za ta biya ina fatan kun fahimci wannan da ke ku duk ayyuka ne na gwamnati sai sallama ya bashi da bino ya ce ya je ya bayar sadaka faƙal sai mutumin ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma a ahadun min ne ai ba wani da ya kai ni buƙatar wannan abu ba hmm? subhanallah alazim ai shi ya ba wanda ya kai shi bukatar wannan fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya dariya hatta badat an har hakorin suka bayyana faqa thumma qasani ce je ka ci wato babu addini kamar musulunci babu tsari kamar musulunci da ke da la'akari da bukatar mutum da halin da mutum yake ciki kun fahimci wannan da ke ko kuma na sha maimaitawa ina ƙara maimaitawa yana daga cikin abubuwan da za ka gane abu kaza musulunci ne ko ba musulunci ba ka lura da tsarin wannan abu kai tsaye daga jin cewar ka yi alwala in baka samu ruwa ba ka yi taimama ka san wannan abun musulunci daga jin cewar ka yi azumi in ba ka da lafiya ko kana halin tafiya ka aji ka san musulunci ne kullum da ke ko amma ga wani zikiri ba a yi sai da alwala ko da taimama ba a yin sa kasan kururo shi ɗani? mai me ya da musulunci ba kawai sambacin shi ɗanu ne saboda me saboda sallah faɗin gurungum an ce a yi mata taimama to balle kuma a ce ga wani zikiri shi ba a yin shi da taimama a ce wannan zikirin ba a yin shi a sama ba a yin shi a halin tafiya sai an zauna kuma gashi mun karanta a hadisi mun karanta da ku annabi sallallahu ya kasance yana yin sallah a tafiya ta tawajjaha bihi rahilatu to amma ce ga wannan zikirin shi ba a yin shi a tafiya ba a yin shi a cikin mota ba a yin shi a cikin jirgin sama ko kaga a jirgin jirgin sama ko ana sallah to duk za ka ga dinga ganin abubuwa akwai bambanci tsakanin musulunci da wanda ba musulunci duba ga yadda aka ce da shi ya je ya ci amma ga mutane ne an ɗora su mutane ne an ɗora su an nuna masu wuri kaza tsayawa wuri kaza ba a yadda ba kun lura da kyau ko maimakon su rubuta no parking sai ga sun laɓe suna jiran wani ya zo ya tsaya su kama shi kai tsaye kasa wannan ba musulunci ba ne bai yi kama da musulunci ba inda aka ci gaba tun asali idan mutane suna fitowa karfe bakwai ne ko sai ku fito karfe shida duk wanda ya zo ya huce sai a sa jami'ai duk wanda ya zo ya huce ba wurin tsayawa ba ne shi kenan an gama wanda zai jayayya da ku sai ku kira 'yan sanda shi kenan an kammala magana to da ganin wannan kasa akwai lura da dan adam ana girmama mutum ana girmama dan adam a sanya alama cewar ba a tsayawa a nan kuma a sanya yadda zai gane in bai iya karatu ba ko wani abu da ake mannawa shi zai gane sai a rubuta ishara rubutu aka yi traffic ɗaya ba rubutu aka yi ba jaddan ja aka sa ita ce alamar tsayawa kullum da ke ko rawaya kuma alama ka yi shiri ka yi shiri abin nan koriya kuma alamar ka wuce ba shi kenan ba to ga wannan shi ke nuna ana ga ana mutunta dan adam kenan amma ya zama na za a je lungu ne a tsaya sai mutum ya zo ya tsaya sai a ce an kama shi kaga wannan rayuwar dabbobi kenan a dawa ba a yi wannan bai yi kama da al'insaniya ba mutunta mutum ba bai yi kama da shi ba kuma ba haka ake yi ba kullum da ke ku za a karantar da mutane a nuna musu shine abin da ake قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن أن تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنا قال لا قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد أحوج مني فقال كله وصم وصم يوما مكان ما أصبت wancan hadisin farko da muka karanta a wannan babi babu kafarati man aftara fi ramadan hadisin bukhari da musulmi da abu dauda da ibn majah da ahmad wannan hadisin kuma da muke karantawa yanzu hadisin ahmad ne da al-imam al-baihaqi da sauran su hadisin qala wa hadathani an malikin an ata abdullahi al-khurasani daga ata'u dan abdullahi mutumin khurasan ya rasu shekara ta 135 an sa'id bin musayyab daga sa'id dan musayyab ya rasu shekara ta 94 annahu qala sa'id ibn musayyab ya ce ja'a a arabiyyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin karkara ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadribu nahara yana dukan wuyansa yana dukan wuyansa subhanallah wayan tifu sha'ar yana fusgar gashin kansa waya ƙolu yana cewa halakal abad wanda ke nesa da gari ya halaka haka wanda ke nesa gari shine mutumin karkara kenan ko ya halaka a wata ruwayar kuma halaktu wa ahlaktu yace na halaka kuma na halaka faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wa ma za ka me ya faru sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi wa mata me ya faru ka hallaka ka hallaka mutumin nesa da gari ya hallaka me ya faru faƙal sai ce a Sabtu ahali na sadu da iyalina wa ana sa'imun fi ramadan a lokacin ina azumi cikin ramadan inna lillahi wa inna ilaihi faƙal sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tastati'u an tu'tika raqaba shin zaka iya ka yanta baiwa domin wannan shine azumi menene azumi al-imsaku an shahawatay al-batni wal farji yawman kamilan bin niyyati taqarrub ila Allah ta'ala zuwa karshe kaga yawman al-imsaku an shahawatay al-batni wal farji azumi shine mutum ya kame daga barin biyan bukatar ciki da kuma farjinsa sai wannan bai kame daga biyan bukatar farjinsa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau sai bai kame ba sai je sadu da iyalinsa sai rasulullah ya ce da shi hal tastati'u an tu'tika raqaba shin ka iya ka yanta baiwa fa la sai ce a'a ba zai iya ba ko dai ga baiwar bai da kuɗi ko ba baiwar ba kuɗin kullum da ke ko domin rashin iyawa shine ga baiwar babu kuɗi ko ga kuɗin ba baiwar ko ba kudin ba baiwar faƙala la sai ce a'a faƙala sai ma'aikin Allah ya ce hal ta statiyu an tuhudiya badana shin za ka iya ba da sadakar badana a raƙuma ƙulura da ke ko raƙuma ko kuma sa a yi sa mutum 60 za su ci su ƙoshi ko? eh za su su koshi ibn abdulbar yake cewa a duk ruwayoyin hadisin wannan ruwaya ce kadai ta sai ne musa ita kadai take da hal tuyo an tuhdiya badana amma duk yadda malamai suka rawaito hadisin babu wannan ruwaya in ban da ruwaya malik a wata duk ba su ambaci wannan ruwaya hal tuyo an tuhdiya badana ba qala sai ce a'a ba zai iya yin hadaya ta badana ba Ƙal sai annabi sallallahu ce da shi fajlis zauna sallallahu alaihi wasallam ga bai haushi da fada ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza ce zauna fawtiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi araqi tamri sai aka kawo manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam babban babban daro ko babban kwando za ka dinga samu akwai manya-manyan kwandina wani kwandon buhunan hatsi ake juyewa a cikin kaje manya-manyan kasuwanni walwar da ke a kawo babban kwano babban daro babban kwando tamri na dabino dabino nan ba shine abincinsu sai ga komai an tafi dabino an dawo dabino an tashi dabino an zauna shine abincin ba wani abincin mu da ba shi ba ba yi dawa kai dan ce dawa kawo dawa ko a kawo masara shine abincin a da shi ne abincin a yau shi ne abincin har yanzu na madina za ga abin dabino nan shi ne tafka tafkan gonaki za ga su kai ba ga dabinon da bara saudiya ta bayar ba aka gan shi a kasuwa ka ga leda shi ko ka gan shi ai da ganin dabinon ka san wannan dan asali ne ma'aikatar gona ce take kula da dabinon yana cikin manya-manyan ayyukan ma'aikatan gona ministry na agricultural duk kula da harkar dabino ga san ba karamin abu ba ne so su a ƙasar dabinon dabino ne sosai shine abincin a da da har yanzu sai a kawo katon abin nan daro na dabino faƙar sai ana sallame ce khudh hadha fata tasaddaq bihi dauki wannan kaje ka bada shi sadaka ɗauki wannan kaje ka bada shi sadaka faƙar sai ce ma ahadun ahwaja minni ya rasu ai ba wanda ya kai ni buƙata wai wannan kisa ne ita ce a hadisin farko ai kisa da iri ɗaya ce faƙal sai da sanar ce kulhu je ka ci wa sum makana ma a sabta ka je ka yi azumin kwana ɗaya makwafin wanda ka karya makwafin wanda ka sa da iyalanka kenan kai tsaye duk mutumin da ya karya azumin watan ramadana ta hanyar saduwa da iyali kullum da ke ko duk wanda ya karya azumin watan ramadana ta hanyar saduwa da iyali kai tsaye zai yi kafara kuma kafara ita ce alkafaratul kubara zai yana ko dai ya yanta baiwa yana da tsabi yanta baiwa ko ya ce da muskine sittin ko ya yi azumin kwanaki sittin a jere yana da zaɓi a cikin uku nan ya yi kowane ɗaya daga cikinsu ya ga dama kuna ji yana da kyau ko amma yin ciyarwar shine ya fi amma duk wanda ya yi a ciki ya yi wannan kenan wanda ya karya azuminsa ta hanyar ya ɗauki ruwa ya sha da gangan fa ko ya ci abinci da gangan yana sane yana azumi babu wani dalili shi kuma fa shi ma hanyar su ɗaya shi ma hanyar su ɗaya sai zama wannan nassi ne wancan kuma kiyasi ne akan wannan saboda menene azumin azumin shine al-imsaku an shahawatayil batni wal farj azumin shine mutum ya kame daga barin biyan bukatar ciki da biyan bukatar sha'awarsa biyan bukatar farjinsa to kenan wanda ya karya ta sanadiyar saduwa da iyali kullum da kyau ko daidai wa ne da wanda ya karya da sanadiyar cin abinci idan ka ce babu nassi akan wanda ya karya azumi ta sanadiyar cin abinci tambayar ita ce shin wani ya taba cin abinci da gangan a gaban manzo Allah manzo sallallahu bai ce mai kafara ba ku fahimci da matsalar wani an taba ruwaitowa akan ga wanda ya karya azumin shi da gangan a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sha ko ta hanyar ci annabi ya ce da shi ya je ba komai kullum da ke ko don akwai waɗanda suke cewa idan mutum ya karya azuminsa ta hanyar shan ruwa ko ta hanyar cin abinci wai ba zai kafara ba sai dai ya nemi allah gafara to a wannan fatawar da ake rawaito daga manyan malamai tara fuska guda biyu fuska ta farko shi ne ya kafarta tun da ya kafarta ai kaga kaga shi sa zaka ji ana cewa wanda ya bar sallah da gangan ta wuce mashi ba zai rama ba saboda ya kafarta ne yayi shi ko wanda ya kafarta ana cewa ya rama sallah ne ba cewa saboda yana da hatsarin gaske ina fatan kun fahimci tona da ke ko fuska ta farko kenan saboda ya za mutum ya karya azumi da gangan babu siɗi babu saɗaɗa babu wani dalili ina fatan kun fahimci wannan da ke ku wannan kenan fassara ta biyu cewar ba zai rama ba ne saboda babu nasi a kai abin da yake a nasi shine akan abin da ya shafi jima'i karya azumi ta hanyar jima'i to haka wannan wadih ne ai tun da har ya karya ta hanyar jima'i an ce mai fara to kenan ya karya ta hanyar sha ko sha sha ko ci abinci zai yi irin abin da mai jima'i kenan zai yi na ka fara. shine ina fata mafahimci fahimci wannan da kyau ko wannan shi ne domin menene azumin al-imsaku an shawatayil batani wal farj haka duk sun yi tarayya ana sannan kuma shi wadih da ana sallama yace da ya bada bayani ya ce wa fi a hadukun sadaka sai suka tambaya sai ga abin bambara kwai a yi a ti ahaduna wata wai kuna lahufi fi ajar na yace na'am abanna idza ara idza a fil haram akan alai wizr zaka wannan ka qiyasul aks da ka za ka wannan hini ya yayi duk mutumin da ya kare azumin sa ku rike wannan da kyau duk mutumin da ya kare azumi da gangan ta hanyar ya sha ko ya ci kawai ya ga an kawo abinci ya bai sha'awa kawai sai ya rubuta mishi azumin ka fahimci wallahi abinci ne bai sha'awa a ga yana sani ne fa azumi ya ce wallahi shi ruwan ne ya bai sha'awa ka gan shi kare kare haka da gangan ya kare azumin sa sai ya yi kafara قال مالك رحمه الله قال عطاء فسألت سعيد بن مسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر ساعا إلى عشرين قال مالك رحمه الله قال عطاء سي عطاء يجي فسألت سعيد بن مسيب سينا تنبي سعيد ابن مسيب كو ابن مسيب أنا كرنشي ابن مسيب أنا كرنشي ابن مسيب سيدي وندي شي يفسو a ilimi za ka tabbatar kan fi zalik kan fi zalik al'arak minatam ya ce in aka auna wannan dabiunan da ke cikin wannan kwandon zai kai mudu nawa imana eh don da shi ne za a gano fara ilimin kenan zai kai mudu nawa wannan dabiunan da aka kawo na nasarar ya ce da shi karɓi wannan ka je ka ka je ka ciyar faƙal zai ce ma bai na kamsa ta ashara sa'an ila ishirin zai kai sa'i goma sha biyar zuwa sa'i ishirin nan wurara sa'i goma sha biyar zuwa sa'i ishirin to kowane sa'i ɗaya kuma mudin biyu hudu ne kulwar da ke ko kowane sa'i ɗaya mudin biyu hudu ne sa'i goma muna da mudin biyu nawa muna da biyu arba'in kun lura da kyau ko sa'i biyar fa ashirin in an haɗa nau kenan sittin malik ibn anas kenan yana sane kawo nassin don karka ɗauka kawai an ba da dabinan ne a an kawo dabino shi ya kai abinda za a bayar a matsayin kafarar ko bai kai ba sai sai aka ce aka tambayi shi sa'id ibn sa'id dabinan da aka bayar in aka auna shi zai kai nawa ita zai kai sa'i sha biyar zuwa ashirin to ko in ya kai sa'i sha biyar ai ya kammala domin ka fara ita ce mudin nabi guda ai kaga mana da sa'i sa'i shine mudin nabi hudu kullum da ke ko to idan kuma ka fara wannan da muke magana mudin nabi daya ake bayarwa ba sa'i daya ake bayarwa ba to ga sa'i goma sha biyar shine mudun nabi sittin to ga ɗoruwa akan wannan ƙari قال مالك رحمه الله سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك رحمه الله وهذا أحب ما سمعت فيه إلي mutum ne yake ramuwar azumin ramadana ba azumin ramadana ba azumin ramadana ya huce ya sha azumi ta ba shi da lafiya ko ya yi tafiya wani dalili shar'antacce ya sa ya ajiye azumi na ramadana ya zo yana rama azumin wannan ramadana din sai kuma ya sayar da iyalin shi da rana to ya kenan kun fahimci magana ta da kyau ko kun san sai an je kusa da karatu fa qala maliku rahimahullah imam malik ibn anas yace sami'tu ahli ilmi na ji malamin sana cewa yan uwa dole ne a kafa hujja maganganun malamai malik ibn anas ya ce ya ji malamai sana cewa abin da ake bukata shin wanda ake magana malamin ne ya samu taskiya daga malamai ko shi ne ya zama da kanshi malami shi ne magana ya ce malik ibn anas ya ce samitu ahalar ilimi ya kulo na ji malamai suna cewa laisa alaman aftara yawman fi qada'i ramadana babu akan wanda ya karya azumin kwana guda na ramuwar ramadana da yake yi kulura ya karya azumi na ramuwar ramadana kun ga ba cikin kwanakin ramadana ba ne wanda ike ramawa ne ya karya shi bi isabati ahalihi ta hanyar saduwa da iyalinsa na haran da rana au ghairi zalika ko kuma ya karya shi ta wata hanyar da ba ta saduwa da iyali ba kamar me kenan ci ko sha da gangan babu me babu a kansa alkafaratu kafara wacce kafara allati tufkaru a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce ake ruwaitowa daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi man asaba alahu naharan fi ramadan akan wanda ya sadu da iyalin shi da rana cikin watan ramadan wannan kafara babu ita a kansa qala malik rahimahullah wa inna ma alaihi qada'u dhalika al-yawm abin da ke kansa ya rama azumin wannan yinin shi kadai ne babu kafara qala malik rahimahullah wa a habbu ma sami'tu fihi ilayya wannan shine mafi kyawun abin da ya fi kwanta mu a rai kenan akwai wata magana wata magana ita ce ai tun da azumin ramadana yake ramawa kuma ya karya to hukunci shi hukuncin azumin ramadana sai ya yi fara eh, a'a ai yanzu ramuwar azumi yake yi kullum ramuwar azumi yake yi to tun da ramuwar azumi yake yi na ramadana sai ya karya shi da gangan to sai ya mai fara kamar inda a ce a cikin watan ramadana ne ya karya shi da kanka ina fata mun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya sauke Malik ibn Anas ya ce ya rama wannan guda ɗaya a wannan babi akwai masail da yawa da bamu tattauna su ba la'alla mun samu gaba a gaba sai mu tattauna su saduwa da iyali da rana a cikin watan Ramadan akwai saduwa da ita ita ma tana so akwai saduwa da ita na an tilasta mata kun lura da kyau ko akwai saduwa da ita ne ita ta tilasta wa mijin sai dai ana tilasta wa namiji domin ana maganar a yaushe ne ita za ta kafara shi ita ma akwai kafara a kanta ko babu kafara a kanta ina fata mun fahimci wannan da ke ko ita ma akwai kafara a kanta ko babu kafara a kanta tun da dai nan magana shi muka ji an magana ba a yi magana ta ba ina fata kun fahimci wannan magana da ke. akwai kuma magana mutum ya sadu da iyalinsa alfijir bai keto ba bai kammala ba kuma alfijir ya keto na fatan kuma yanci magana ta da kewa ibn qudama duk ya tattauna magana a cikin littafai duk waɗannan maganganun ga su a rubuce abin da ya rage gare mu shine mu je makaranta mu sani Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam a zai ne ya ce wanda yake kafara wana ce da kyau ko yan uwa mu kula da kyau a gaba ɗayan kuna akwai malaman islamiyu da limamai a tafsirin ramadana da ake yi wa mata wata ta yi tambaya ta ce kullum mijinta ya dawo sallar asubahi sai sun yi tsawon kwana goma sha shida cikin ramadana ita abin ya dame ta ya dame ta ya dame ta shi sa hata yi tambaya na son ku lura da kyau miskinai 60 60 60 60 so goma sha malamai ba abin dariya ba ne wannan islamiyyun wani tasiri suke yi a watan ramadana kun lura da kyau ko ba kai ba ne mai faɗa a ji a makarantar gaba daya kana cikin malamai sai ka ba da shawara azumin nan ya zo ya kamata a dinga yi mutane bayanin hukuncin hukuncin azumi ina daɗa jaddadawa ne kun bayyace wannan da ke ko a matsayinka na limami me kake wa mutanen ka da ramadana ko ko da ramadana magana kenan kwaya ɗaya in an yi tahajjur ba a tarawihi ko in za ka tarawihi ba za ka tahajjur ba me ake faɗa ramadana in ba wannan ba shi kaɗai ake faɗa ko babu itikafi sai a masallaci guda uku ko ba su ake faɗa ba wajibin al'umma ne a kanku fa wajibi ne na al'umma a kanku mutum ya karantar in ishmawi ka buɗe babin azumi kake biya wa mamanka a masallaci ko da a masallacin unguwa ko masallacin ku ko a ma'aikata ba na ake azar da la'asar ba wadda da da azumi galibi azar ake yi ana fata mun fahimci wannan da kyau ko ko minti goma goma aka ɗauka ana magana kan abin da ya shafi azumi kuma ina ba ku shawara ka samu littafi ka sa ka samu littafi ka sa kuma ka samu littafin da ba zai tare kura ba tunda ba ma majalisin ilimi ba ne ku lura da kyau majalisin ilimi shine ake ba yanzu wannan majalisin tau'iya ne orientation za ka yi mutane ya za a yi ibada su Allah ya karba shi ne magana amma a zauna da ramadana ba a yi mutane bayanin azumi ba wajen azumin ba a yi mutane bayanin azumi ba gaskiya akwai aiki a kanku gaskiya za ka ji ana ta da ƙura kan liman wani ne liman wani yana son ya yi liman an ce ba shi ba ne sai a ɗauka aikin liman kawai shi ne wuce ba da sallah baya tafakkod na ibadar mutanensa da yake wa limanci yawa da minti goma yi wa mutane bayani biyi ba kana ganin inda a ce masallacin da shi wannan yake zuwa ana ire-iren waɗannan bayanin har za a kai kwana goma sha shida na fatan goma ya ci magana ta da ke ko da aka wajibi ne minti goma goma ne minti sha biyar biyar ne a ɗauki ramadanan gaba ɗaya ana yi wa mutane bayani sannan a ja hankalin mutane programs da ake tasawa a tafsiri a ramadana a tafsiri an cire wa tafsiri an sa tafsiri an cire tafsiri an sa tafsiri in ka duba ka ga hukunce-hukuncen azumi da ake sawa da shi da tafsiri wanne fi yawa eh kuma me ake yi azumi ake yi abin da zai nuna maka shi ne in ka je majalisar tafsiri da tambayar tafsiri da tambayar azumi wanne aka fi ka je tafsiri ka an ce malam aya nan da aka fasara jiya a maimaita mai ita ko kuma malam ayan nan da ayan nan da aka fassara to malam ina neman ƙarin haske da in aka hada ta da aya ta kaza kana jin wannan tambayoyin a wurin tafsiri zaka ji tambayoyi ne akan me azumi malam ya halatta mai azumi ya abin nan ya sa tozali malam ya halatta mai azumi ya shafa rob malam ya halatta mai azumi malam me hukuncin mutumin da yake azumi kuma yana niƙa duk ba su kake ji a shi kaga akwai masail na azumi da ake bukata a dinga tattaunawa ba ana cewa kada a sa tafsiri bane amma bayanan da ake yi na hukunce hukuncen azumi a rediyo ko a talabijin kaɗan ne sosai idan aka yi la'akari da waɗansu abubuwan da ake kwana goma sha shida in mijinta ya dawo sallar asuba sai ta yi sai sun yi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko yanzu ga suna da kafara kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام